kai kai kai kai yau lafiya yana da sautu kai ba burin ka kullun ka ganna bakin ciki ba kullun ka ganna bakin ciki yau da abin ka duk abin da zaka min ƙarya ne yau ka sa da bakin ciki farin cikin da nake ciki ba zai taba washewa ba da har ma an gaya ma abin me wai me yake faruwa ne je ka ɗebo ruwa nan gaya ma je ka ɗebo ruwa nan gaya ma wannan ruwan ka ɗebo min na ba ba yau Allah ya mai amma in ban da haka da yau ka gane yana cikin farin ciki ba wani abu da zai bata mara rai eh, ba matsala dama an ce kazantar da ba ba tsafta ce sai asarar da muka tafka da cikakken bayani asarar da muka tafka a kiripto da kuma forest san an damfare mu ko ba haka ba to saboda haka yanzu mafita ta zo yanzu asarar da muka tafka kudin mu zai dawo in wancan kuɗin da suka bata shi ne zai dawo kuɗin har wanda ka batar za su dawo sai ka tambaye ni ta yaya saboda akwai wani application da ya zo daga China na farko sunansa wiki fx wanda shine zai dawo mana da kudin mu na forest na biyu sunansa wikibit shine zai dawo mana da kuɗinmu kasan na me na kirifto saboda haka yau wannan farin cikin kuɗinmu zai dawo to wannan ne ya hana ni yau in shiga cikin baɗin ciki amma ba na yi wa masu kallon mu cikakken bayani saboda su gane jama'a ina wayanda aka tuce su a kirifto ina wayanda aka tuce su a forest akwai wani application sabo da ya fito wanda nake yawan tallata muku shi ko nake yawan gaya muku shi mai suna wiki fx to yanzu sun zama guda biyu da wiki fx da kuma wiki bid su wayannan application din amfanin su duk wanda aka cuta irin business na online haka a za su yi kokari za su dawo da mutane abinda aka cuce su yawwa abinda suke kokarin yi kenan za su dawo da mutane abinda aka cuci mutane ta yaya ko kuma menene gudunmawar da mutane za su ba su yanzu abinda suke nema gudunmawar da suke nema a wajen mutanenmu abu ɗaya ne zuwa biyu na farko suna son mutane su je su musu istol kuma sannan za ku iya musu aiki za su biya ku zan ajiye muku link din wa'annan application din a ƙasan wannan bidiyon a description gashi nan ko kuma ku shiga cikin comment kuna shiga cikin comment comment na farko da za ku fara gani link din application din ne akwai management su wanda yake kula musu da harkokinsu za ku iya yi masa magana a wannan lambar idan kuka masa magana a wannan lambar zai gaya muku yadda za ku yi ku dinga tallata musu application su saboda su sami yawan installers idan kuna yi musu wannan aikin za su dinga biyan ku ne duk sati kuma kuɗi ne su dinga biya masu gwabi-gwabi ko su dinga baka dubu goma duk sati ko kuma dubu goma sha biyu ya danganta da abin da kai musu su dai abin da suke so kawai ka tallata musu application din su duniya ta sani mun su amfanin application din ba wai cuta bace tunda wasu suna ɗaukar harkar online kamar cuta ce ko wani abu da ya kama a'a shi wannan application din zai ringa dawo da waɗanda aka cuta kamar yadda ne muku bayani a farko waɗanda aka cuta a crypto na farko kenan da kuma forex amfanin da zai dinga yi kenan so da haka duk wanda yake jin cikakken bayani sama da wannan wanda na yi kawai ya ziyarci wannan lambar ya yi wa manajansu na najeriya manajansu bahaushe ne kamar kai yadda kake yawon application din na china ne amma manajansu dan najeriya ne bahaushe kamar yadda kake kai masa magana akan wannan lambar idan kai masa magana zai maka cikakken bayani zaka fahimci komai da komai sannan in kana so ka dinga musu aiki zaka dinga musu aiki kuma za su dinga biyan ka to wannan shine abin da ya hana ni shiga cikin bakin ciki gaskiya ne kuma ya kamata in dan fara wannan hakan ko saboda abin da nake gaya maka kenan amma fa dole sai ka samu nutsuwa yawwa wannan shine bara ja dan karo ka ruwa <laughs>